wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba manja madalla to masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. shirin da ke haska fitila kan rayuwar 'yan Afirka a kasashen Turai. Assalamu alaikum muryar Amurka. Ku zo mu haɗa abincin nan tare yau na samu oda ta abincinmu na gida na gargajiya zan yi tuwon masara da miyar kuka. To gashi nan na tuka tuwo yayi kyau masha Allah alhamdulillah ga miyar kuka ta yi yau. Bahaushiyar da ta yi amfani da ƙarfin social media a bunƙasa sana'ar sayar da abincin gargajiya a birnin Leeds da ke Ingila kenan. Ni 'yar asalin daura ce jihar Katsina a Najeriya, amma yanzu zama ya kawo ni nan kasar Ingila. Umma Zakari da aka fi sani da Kultin Foods a shafukan sada zumunta ta sa nesa ta zo kusa wa 'yan Afirka da dama da ke zaune a birnin na Leeds da kewaye. gaskiya na yi odan ma sannan da na oda gaskiya ta yi daɗi alhamdulillah na ji daɗin ta sosai wallahi a yanzu gaskiya na huta yanzu yadda aiki ya min yawan nan abincinta yana da daɗi and she she knows how to make different types of traditional foods tuwo miyan kuka ne fried rice ne Niger jollof in ana magana Niger jollof kuka ci na wannan no it's over. Kawo yanzu dai shafinta na Instagram ya kasance shafin da ke nishadantar da Hausawa wajen kwaɗaita jama'a marmarin abincin gargajiya na yankin arewacin Najeriya. Ina abincin cika kala-kala, ina shinkafa da fadika, ina soyayyen shinkafa fried rice sannan ina gasa kaza ko kuma in yi pepper. Duk dai wani nau'in abinci ina da menu na abinci ya kai kala nawa har tuwo sai in tuka tuwo mutane suna siya su ce ga miyar da suke so ko taushe ko miyar agushi ko miyar kuka duk ina yi gaskiya. ko abin da mutum yake so in dai baya menu ɗina in dai na iya zan ci to zan masa. To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Bai kai gabas da nisa ba. Wani gari. Bai canja a suna ba. Wani gari. Bai kai arewa hali. Madalla, to kamar yadda watakila aka sani, shafukan sada zumunta a baya-bayan nan sun zame kafofin da mutane da dama ke samun kuɗin shiga wasu sun yi arziki a sakamakon hakan Baƙuwar tamu a wannan makon na ɗaya daga cikin waɗanda shafin instagram ya bunƙasa wa sana'a a hira da muryar amurka umma zakari ta soma da bayani a game da yadda aka yi har ta tsinci kanta a sana'ar sayar da abinci a ingila ba tare da ta yi amfani da wani shago ba. Hakikanin gaskiya ni ba ni da kyuya na kasance ina yawan girke-girke haka na gargajiya ina yawan yi ba na biye wa ciye-ciyen nan da siye-siye na gwammace in girka mana duk da dai da dan wahala komai kai za ka yi amma ban damu ba ina yi to akwai wata ƙawata da muke tare a nan yawanci in ta zo gidana tana yawan yaban abinci na sai ta ce a'a me yasa ba za ki fara yin na saida ba sai in ce a'a ina waye zai siya ta ce a'a ki akwai student akwai wasu ma ba za su iya ba yanzu ni haka gashi ina son miya na ce ki min kin kin ce ba za ki karbi kuɗi ba amma in kina na saidawa mutane za su yi patronizing to amma dai cikin ikon Allah dai har na yadda na yi kamar wasa na fara posting a WhatsApp aka fara don ita ma ta fara patronizing dina kuma har Allah ya kai mu ga wannan lokaci. To malama wannan na nufin baki ma taɓa sana'ar sayar da abinci ba kenan. Gaskiya ban taɓa sana'ar abinci a Najeriya ba. Abin da nake a Najeriya dai ina yin sweet ƙananan sweet na gargajiya dama dai ina harkar gargajiya. Ina yin su gullisuwa su iloka su halawan madara ina ƙananan sana'o'i dama gaskiya kala-kala a Najeriya amma dai ban taɓa yin abinci ba. To ya aka yi kike iya shawo kan mutane musamman gadon rukunin da ake kira da Gen Z to sai gashi yanzu suna targirgen siyan abincin naki na gargajiya. san yanzu da yake zamani ya canja mutane suna son su ga reality kamar yanzu kila mutum ya saba cin abinci mai kyau a gida sai ya zo baya gani ko bai iya ba ko ba zai iya girkawa ba to idan na yi bidiyo ya ga wannan miya ka daɗe ba ji miyar kuka ba sai ka ganta miya ta yi kyau tana ta yauki sannan kuma mai magana ka ga bahaushiya ce tana magana da hmm. hausa tana bayani gaskiya social media ita ta ɗaukaka min al'amarin nan da kuma voice over da nake dan da da farko na ki mai da hankali gaskiya ina tsoron harkar social media maganar gaskiya maganar Allah amma daga baya da na fito nake yi in yi magana wani lokacin ma har ina nuna fuskata wani lokacin har yara na ma duk suna shiga don mutane su ga reality eh lallai wannan mace ce bahaushiya kuma na yarda bi da tsaftar muhallinta ko wani abu ina nuna komai reality nake nunawa gaskiya ina ga abin da ya ji hankalin mutane kenan. Tuni ɗalibai da waɗanda ke sha'awar cin abincin gargajiya ke ta son barka suna maraba da garaɓasar ɗanɗanon abinci tamkar kana ƙasar Hausa. I am a student, so when I came, farko-farko I have been eating junks tun ina marmarin shi har ya zo ya fita daga kaina kullum pizza, burger, na rasa yanda zan yi. And on a fateful day, I stumbled upon Kaltume's foods abincinta yana da daɗi and she she knows how to make different types of traditional foods tuwo miyan kuka ne fried rice ne niger jollof in ana magana niger jollof kuka ci na wannan no it's over every time i eat her food ina tuna gida yana rage min missing gida da nake yi in fact akwai wainanta da take yi it reminds me of one of my aunties sannan da na oda gaskiya ta yi daɗi alhamdulillah na ji daɗin ta sosai wallahi a yanzu gaskiya na huta yanzu yadda aiki ya min yawan nan odan abinci daga wajen nan gaskiya yanzu a ina tuna na riga na same ki a hannu a yi shi kenan tun da gashi muna gari ɗaya. Madalla to malama ya ma'amala da jama'a masu bibiyar take a social media suka za a ce ko kuma yabo. Ba na jin mm. na taɓa samun wani negative comment akan abinci gaskiya. Nan dai amma na san za a zo wurin. <laughs> tun da ni da farko ba wai na nayi bane dan in tafi viral kawai dai nayi ne saboda waɗanda suke kusa da mu kin san zaman kasar waje zaki ga wata ta haihu amma babu abincin kirki sai dai a siya junk a ci ko kuma a'a aiki ya miki yawa ko kina da yara amma baki da yanda zaki yi to na fara ne kawai cikin garin mu waɗanda suke kusa da ni amma dalilin social media ban san cewa ba abin zai ɗaukaka haka ba sai aka zo har ana oda daga garuruwa makotan mu irin su York su Sheffield su Bradford duk ana oda gaskiya to za iya cewa ke cikakkiyar housewife ce wato matar aure me za ki ce ya zame miki kalubale misali ga aikin gida ga ɗawainiyar yara ga kuma mai gida ga ga ga ɗin dai na da yawa rayuwa a turai gaskiya ban samu wani kalubale ba dan sai dai in ce support ma dan lokacin da nake gaya wa mai gidana ina daukar abin kamar ba wani abu bane kaga kaza fa ta ce sai in kaza ni ba zan iya ba kaza ce to ki yi mana ai za ki iya kaza kaza to ki gwada mana sai kuma mm. yara na ma gaskiya ba su bani matsala ba dan in zan yi abu suna murna kamar masa inda suke son masa in suka ga zan yi masa za a yi ta murna Ranan za a wuni ana cin masa to wannan ya karfafa min gwiwa sosai gaskiya To tafiyar dai ta soma nisa me zai kasance cikin burin ki nan gaba? na bai wuce in na koma gida Najeriya ba dan ina da burin komawa gida in buɗe katafaren gurin cin abinci Kaltima Foods. Idan kuma Allah ya yi zaman a nan yake to ina tunanin nan gaba zan faɗaɗa abin in buɗe itri zan ce ko gidan abinci wanda za mu rika yin kamar restaurant mutum zai zo ya ci sannan kuma za mu iya yi bulk order da duk inda mutum yake mu tura masa insha Allah. Kaltun Fuz dai bata kai ga soma samun kuɗi daga shafinta na Instagram ba tukun. sai dai duk da haka ta ce kwalliya na biyan kuɗin sabulu. Tun da da da bana postin ban mai da hankali a san social media ba sai in yi satittika wata ma ban samu oda ba amma yanzu har aiki yana min yawa sai dai a bilayi ko kuma in ce a yi haƙuri sai wani satin. To kin kwalliya ta biya kuɗin sabulu kenan gaskiya ba laifi ana samu. Dalla. To ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari banban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.